Assalamu alaikum yanzu kun ga kaɗan daga cikin abubuwan da ke faruwa a duniyar fina-finai. Um, Malam Falali muna a kwanakin baya mun ji labarin wasu tattun jarumai mata sun dan samu mm. sa'insa tsakaninsu. To wani ƙarin bayani za ka yi mada game da wannan sa'insa da suka samu? karin bayani guda ɗaya ne kawai. A dukkanin rayuwa inda kuna tare dole sai kun samu saɓani da kai da ko da mahaifi da mahaifiya uwa da ɗa ɗa da uba mata da miji ana samun saɓani. Mm. Sannan kuma balantana abokan aiki. waanda dama kuma ka san in ba kai zuciya nesa ba in kana da wani mutum da zai gaya maka abin da bai dace ba za ka ɗauka su da yare ya ɓaci. Eh. Wannan shi ne to saɓani kowai na ana samun. Ya ake ciki to yanzu? a ai komai ya wuce yanzu tun lokacin da abin ya faru kungiya ta shiga ta mofan ta shiga cikin abin eh. kuma ta zauna da wasu daga cikinsu a wayanda abin ya faru a gabansu da kuma su wayanda abin ya faru da su ta mofan ta gama nata yake abin a kaduna ya faru mu kuma ta ban mana su da yake mu muke zaune a Eh. alhamdulillahi mun hada mu dalili kasan in rigima ta tashi kwarar ka saka yan sanda a ciki saboda mafi yawan lokuta an fi jin tsoron su eh. sannan abu yake yiwuwa alhamdulillah mun je wajen yan sanda kuma an yi rubuta da take mun fada ba zai ƙara faruwa tsakanin su ba amma ba gurin ba sai da suka rungume juna suna ba juna hakuri kuma da wakar dariya ba kura eh. to abin da nake so mutane su fuskanta shine mu yi hakuri hakurin da nake ba wa mutane shine wani lokacin kai kana zaune ne kana mu'amalarka amma wanda zai zo ya gaya maka ƙarya yana duka kuma so yake ya raba ka da wanda kuke tare da shi ko kuma kuke mu'amala kyakkyawa da shi mu jan hankalin mu shine su da abin ya faru da su su yi hau sannan mabiyan su ma su yi hau hmm. wannan shi amma dai gaskiya a yanzu babu fada tsakanin wayannan jarumai guda biyu an sulhunta su kuma a gaban mutum bakwai hudu daga industry uku daga hukumar 'yan sanda. To yanzu wanne mataki za a ɗauka domin kaucewa aukuwar irin haka? Matakin guda ɗaya ne mu a karan kanmu mu yan fim sai mun ringa kiyayewa wani mutum za ka yi ma'amala da shi waye zai zo ya kawo zancen wani in yi da shi waye ya kamata ya yi magana kuma wani hali aka daina mu da kana muna da wani abun nan kuna sanar da nazira ya san yadda ɗabi'a mu in ka zo ka kawo gulma da munafunci abin da muke fara yi shi ne sai mu ce to zauna sai a kira wanda in gulmar wana zo in ya zo sai a ce to wane ne yake kaza kaza kaza a gurin za a kure ka in ma gaskiya ka faɗa a gurin za a je in ma ƙarya ka faɗa daga ranar ba za ka kara ɗaukowa ka kawo gurin to mutanen mu ba sa wannan abin da suke shine daga lokacin da aka faɗa ma magana to sai ka ɗauka sai ka ɗauka ka fara jin haushin abu wannan shi ke ta kawo rikici a industry kuma muna so wannan ya kawo gari duk wanda ya kawo maka gulmar ne nemi nan da ya faɗa ka ce masa ka abin da wani ya je mu ba gaskiya bane za ku haɗu za a yi kuma za a tabbatar da gaskiya wanda ba za ta kai ga faɗa ko hayaniya ba amma muddin za mu ba wa su munafukai dama su kawo mana gulman wani wani ka gulman wani wallahi ba za mu zauna lafiya ba za mu ta rigima a junanmu kuma ba daidai ne a gama muna rigima a junanmu saboda a kullum ana kallon ma matsayin wasu masu tura sako zuwa ga al'umma ku ba da kyawun sako ku ba da ku nuni ga abin da ya dace ku nuni ga abin da bai dace ba a cikin sa zai ku kuma ku ke faɗa. to malam falalu mun gode kwarai.